الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ibukpa ta ji tabbata ya Allah salatu yan ce ci biya min cin tabbata ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ninan na gbo ko 1435 na da yau tsafa shi wuni ne ya tsago wace oktoba 2014 kalendar miladiya na ya ci gaba da katon littafin aqidatu ahli sunnati wal jama'a ya sheikh muhammad ibn salihin al-uthaymin rahimahullahu ta'ala ne katon goyi ci manga faslun ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم, القي... وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما دار العذاب دار العذاب الأليم فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نئال وراة بلا ثياب غرلا بلا ختان كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فائلين ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء أو من وراء الظهور بالشمال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون ونفخ تلفع وجوههم النار وهم فيها كالحون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وجاوكم من فصل wa nu'minu bil yawmil akhir ijima inda fa'al qiyam wa huwa yawmul qiyamati wa yafuna al kiyami alladhi la yawma ba'da wa ne funwaci dan bozu ma qiyam kiyami gwanin hina yub'athu an-nasu ka kuna ga zangi naki ahya an aga kin birayi aga dan rayi lil baqa'i e bo abi aji rayuwa dan bodan imma fi darin na'imi ko da miya ni'ima wa imma fi darin azabil alim ko da miya azaba na tanawana fanominu bilba'asi yi ji imani gan eza ni na kin alazaja naki da kabara abu gaskiyo yayi maji daga wuce wa huwa ihya'ullahi ta'ala al-mauta ngai ce ki la rayu da zai ja tsani na hina yanfuku israfil fi sur ka kuna malaika ne ga israfilu nan wa be fe kafi kafona nafkhata saniya bibe bacina wa nufiha fi suri a fi fika fo sa'ika man fi samawati wa man fil ardi zai da samona bi zai ji dakin bone bata a gasu illa man sha Allah nufi hafi ya a cakiya fi bishube mana bibiyan ba ciga dona na fa idza hum qiyamun yanzurun bata ciga naki tafishin bale fa yaqumu an-nasu min kuburihim mun ga da ci Allah ki da kabara abu li rabbil alamin na jalita nan hufatan bila ni'al adada ko ya bici fai uratan bila siyab uratan gurun tu ayo bila tu tufuwa na fanin da e ba lan bila hitan ibadun ajan kaciya kama ba da ana awwala halkin nu'iduhu ke mina yi ta cabayan ne na gayya alujan wa'adan alaina alikolu yo ta ce bo inna kunna fa'ilin sai cikin wurayen naji wa nominu yi makiyayi ma bi sahaifi da amali da littafi na jakan jibani bi sahaifi da amali littafi na jakan tuna ibanan to otabili yamini ala littafi na zaga gwagwagwai aumi wara izuhuri bi shimal kuma bi gwazume ga gwagwafi ne zagonin fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi da na ga lalita fi bi gwagwalo ne fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da na goje sabi sabi na fana wayan qalibu umar fi jaba ila ahli ba za mu yi masruran a fa ba sai ta fi da abu wa amma man uciya kitabahu wara a zahrihi amma da ga lalita su lai daga zumona fasau faidu o tsobura zana fi jin wajin asara ne wadda sula sa'ira zana ma da yanayin sayar ce ci goyi ta wa kulla insani zawangin dondo alizamuna wa ta'ira fi unukihi ya labin asali ngoli ta'irau babban nan gai littafin mana takalu na gayu fa alkiyami ya sakamako na? wa hakurazo ko wa dan kurazo wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban insha Allah litafi fa alkiyami yalqaw na wa gumman shura ko gashe bana a tabun ga ikra kitabu ko to ba litafi bi titacin kafa bi nafsika yawma alayka asiba wọ́n kò kí àti tàṣí nínú ọ̀tọ́ àjíjọ ìsáàbì ní lọ́dún ní ọlẹ́bà náà ọ̀nà mínú bílmọ̀wá sí ni yíò mẹ́jì máa nìyẹ́ tún ṣe dánbó to da yawmal qiyamati na ga wala be fali kiyami nan fala tuzlamu nafsun shay'a ali rai da bani aji zalunci na faman ya man miskala zarratin khairan yara ana la tun alkhairi ka miskala zarratin nan wali wa man ya man miskala zarratin sharran yara ana ma ke rufin da ka miskala zarratin nan wali faman sakulat mawazinuhu zane yi tun ga aluki nan fa'ula ika humul muflihun zawon shiga yi zai sha gangwanan wa man haffat mawazinuhu zane shi matun aluki nan fa'ula ika jama'un shi a gayi zane shi allazi na khasiru an fason ajin asara ya ci tacen fi jahannama khaliduna amma bigen nan da na jahannama wannan talfa'u wujuhahum an-nar inna wa fi inna wọ́n fẹ́ pọ́ àfíkàjọ́ wọ́n fẹ́ yìn àfíkàjọ́ ọ̀hún fi ya káàlì hùn manja abilhassan na zan zane gari ya tun kirki na. nan fallawo ashiru amsali ha wade ɗotun ba da jiyan zuguwa da jiyan tunci wa man ja a ce sannan ma abin tun daidai nan fallayi jiza illa mislaha adina gaguba na sai tun daidai isai yi runci wa hum la yuslamun amma jan zalinca ku Manga ga faslun wa numinu bil yawmil akhir yaji imani be foya alkiyami ale ga imani ya fa alkiyami rukuni ne min rukuni wuce min arkanu mm. al imani ko a ce ba mm. al imani bil yawmil akhir eh kamar gafi basarawi su sosai gaskiya bai zo kullu nafsin za ya katul mauti rayin su lada gwadani alama jiya alikiyami tonci ko tutacin yi fato yi gaskiya shi na ji alif sa sallam ya labari nan azaba kabari gaskiya annaru yuraduna alaya guduwan washiya ko in nga fela Ni lashin tulozun to yau mata ku musafin ga yi tashin kiya na da kiluwa ala fir'auna a shadda Ni ne makabaro suke yi gaskiya bi amma gida ga kabaro ya man rabu kamar na biyu ko ma dinuka yusabitu Allah allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati duniya. amma da shi da ke fuya alkiyami kama badana awwala khalqin nu'iduhu wadan alaina inna kunna fa'ilin tun da ci caye nan gawa ke laye shi biyu aljanna mai gaskiya aljanna madabuwa ni wuyi dat lil muttaqin inna mai gaskiya inna dabuwa ni wuyi dat lil kafirin a gatsun wala ga fa alkiyami wala don mawazin alqisa la tuzlamu nafsun shay'a amma ga isabi je fa alkiyami bi ko amma ke ta fi zanu ci agobe gogo a zanu ci magobe gogo a fi e gwatan na ma nabi a tan to alkuranu a tan gwato azu ya tan gwato sha da ya tan gwato zakirki ya tan ba ta da ke kiyo ne ke yi gaskiya bayan yi duniya to ci gani biyar duni la yashfa wa illa liman yartaza e da shi ma da sirata gwagan da ke yi gaskiya bi wa yaminkum illa wariduha gidi ga hatsa bakin fali gidi ga hatsa bakin fali yani na ke yi gaskiya a ga tutu zun efuwa alikiyami yi ma a shi hada ajiyar zai gini ya ci madana zo a ga tutu labiya a ci wula ta ta kanya ajiyar da biya na ci wuzu an oda ina dike ne ne wa ga fi karkashin wa numinu bil yawmil akhir yayi ma jibe foyan alkiyami wawa yawmul qiyamati ya fa alkiyami allazi la yawma ba'dahu ne fondo ci da zumu bo biya nan e fon wuce e fon wuce ne sa sallan da ga ga ji tashin kiyama e fojin mai wayo ina to mai jimaya ne annabi sa sallan ga fa da fa la ga gidi tilatiya ne yawmul juma'a fa juma fi ka adam ya faju ma ga jalita anabi adam wa fi udkhila janna ya faju e ma ga la anabi adam ga dani jannabo wa fi ukhrija ka ya faju ma ga la anabi adam tiya daga aljannabo wa la ko musa illa fi mai juma ma di tashin kiyama sai fo juma'a amma e ya fo kici tsoyi mucin yasalunaka ani sa'ati ayyana mursaha anabi agbeo ga etinye alikiya mere focin wa biyo ọgájọ ọgága ilimi ó dẹ̀bẹ̀rẹ̀ tó ẹ̀tọ́ malaka jibrilu alaihissalam wọ́n gammata ní a matasa focin alikiya yóò anabi ga mal masulu an habiya alama mina sa'il ẹfọ́ alikiya mai fún lóci dambo zumuwa hina yuba'asu nasu a haya an kakuna a bayan zuwa na jinnakin a idirai lilbaka iya yi adabo in ma fi darin na'im na adan darun na'im wani babu ya darun na'im ya miye nima bi ma'ana alijanna wa in ma fi dari azabi alim ko da ko ya mi azaba na tano nan kwale don zai sha allo nan aji titin miya munafiki ji na ji munafinci a kida da bayan wani a yada na magana a tiya innal na, fi darkin asfali minan nari zane shi ya ji buta yandoci uci maji tsoye ca nan a wuce shi a danan antum ye wa ma tad'una min dunillahi to ne yajibu ta wucin maji to ya ca nan hasabu jahannam antum laha waridun ci batu jahannam mai yunga ba da ko jahannam ba ko da ke zai je ji shirka a catu ta ce shirka wuci ko a maji tuba nan za wucin shi a ca danimu wajen gane ku ebo kibo Allah subhanahu wa ta'ala ga innahu mai yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna zanto ne ga la fato ci ba shi nan ce ta aljanna la jin ramu wa ma ma'awawu naru je ce ba za mu ci mai ina wa ma li zalimina min ansar azalimi ma adiza nan a a next is ake yi za shi dambu na shi ishe babon nawa musulmi a yi da zo ko amma a jiki kami a zujo na ajiri da azu musulunci amma a yi gala tuba ji a cimaji tuba har a tuta ta kibo a su ta ciyan e, lafasa ko ba ciwucin ko kafiri ciwucin ko sababbin da cimini a su babu da ci jo nan na jo to kake ilo na ma a zuwa ebo na shirka nan na jo be ji mai shirka ko na wata gudun lokpata na fiya lau ashira ko lahabita hannu ma kanu ya malu ma na ya lawu biya amma zai ji musulmi a ci da imani a mai da musulunci a imani ji da tsoyaci a imani ji da alif muhammadu sallallahu alaihi wasallam na amma to sun zanne ji yi jona a sai fige ko a sai daraki ko a sai yiyan ko a sai zuga mana ko a sai jihanami manci ko a sai tsobai miyaji miyaji mai jihila ko a fe jin lewatu zanne ji batan leti zanne ji je ko e giri ba wa ga ga e bona a su ta ti nan no amala di tuba na alu na a ti ya ku yo ko mun je ka mi zanne tunawa tuba ji ko tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la taqnatu min rahmatillah illa inna la yaghfiru dhunuba jami'a aw mawjidu tifaruji وقلت تسروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نقول إنك ما تعفليش وما وشيا قوم وجدتم كيركي فيلو نعم لا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات الخمس صلى وسلم wal juma'ati lil juma'a bi juma'a lil juma'a wa ramadan ila ramadan tun ramadan lil ramadan mukaffiratun lima ma bai nauna fi zunubi ne ka fita cin bane ya yazaji tuni ba til kabair ba ki ka iya da tun kabairi na da ba ko a sai fe meji sallah ni wa fe da shi kwa tun kabairi ya ko الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه ومن حج فلم يرفث ولم يفخر رجع كيوم ولدته مزانغا جوما دي ينغا اجي بجي تفون نمونا auma masiba ŋo ci diwi jo e juda a jan jeli inu bi a jan jeli un bi a jan accident un bi a tan batan ŋo ci yanda ja kake le fiya ma yusibu muslim min nasabin wala wasabin wala hannin wala gannin ila rufi alo bi daraja en ya dabo na je mumini ye gbani ko razana ko ko ba fi ta fi kana juna illa rufi alo bi daraja illa fata ko daraja bi ku tabiyanu qata mu gule fi fiya aw ma mumini ba aduwa yi aga ba yi gosa ko fabi gosa ko ci aduwa gosa ko a fabi na eh wallazi na jawo min ba badin zai biyo zuma na a ga rabba na gafir lana sai ti fabi yi wale kuwa ne nan lazi na sabaku na bil iman biya na shi zogan biya imani na aw ma bayi ba wato na ji kabaro na ko firgita alkiyami wale su tafi fiya wani ko awo to ma unji to na sha ifa ikiya bebe na alkurani tangu ko azun tangu ko eji zakan ginu de nci ni ne gi nci be tangu ko ma ni bisa san da mutu tangu ka ga na ke jiki an ka ga zannan mun ke skate through ya e, e, tin da wa wa bara musu ko ganin fayin biyoyi gami jiki gami fayin biyoyi wata atrahmati kullu shay annabi sa sallam ga inna Allah kataba kitaban inda fawqa al-arshi sai cika littafin da cikin dabiyu ta ce a ta da ala shogun inna rahmati taglibu ghadabi rama mi mace cin wa wa fushe ne kai zaga su ta ce ka ba iri umma ya ka ba iri wucin halalliya umma fatuba jan umma da istighfaru jan umma da tunguru na jiga na sofiyana aduwa na jima ke bayu na nke finne ya ko to ma batu aduwa ya wa ngo diga na ko azaba ka be firgita yan bari ma nke jin na ma? Umar da tunguru na shiga zai tun da na gaga da sun fa alkiyami na amma ke ta togu efun ya alkiyami ya sai ci ma nke fabiyu ya kaza na ga da na wa gumbo gumbe ben na wa da azun ebo kibo ebo tauhidi na da biyoyi na eh lai ce la gan na bena mun ga aga za hangi na kilil baqa ya adabu imma da daru na imi ya ni janna ko imma da daru da zabiye na e ba zan bace duji fahimta ga zan duwa idan luwa na ni na wa zun biya ma i i sai za shi da ba ga luwa na ga zu zai ji bi la ilaha illallah wi nan zai shi bi imani amma zunubi ka bayar ya wajiki nan zunubi ka bayar ya ngalalo na wani a wuce a gajiki a datu daga ina e kuyo ko ibn awari jige da galo na kamar wazo innaka mantu dikilin a fakada ta wa mali zalimina min ansa e ga wuce jidediya ya zaka zaga ibe to ya zaga lodu galo to yanka bayiri ka buga da nan wa biya jikiyar wa biya zu amma na kiyar ji lafi su ya fi da jikiyar fi da lodu ka ba bayiri yare a na diga a wani alin na a zaben zanna a zabu titan ya gami ne ya gimi na jonan nga yi zannan aya yan na cikara guba ladan karkashin yan bicu ba ma ta gali mini ma ji jima kuwa ma biren guja guja wani gina rai bice bice wani gi kuyo ko fanuminu bilbasi ya yi ma jiga lazaja na kifo yi gaskiya amina albasu nan lazaja na ki ya nga ihya ullahi ta'ala almauta ce cu laza ja tuno da rai hina yanfuku israfilu fi suri ka kuna israfilu e bi fi fika fona nafkata sani a bi biyan baci shin alazaja na ki gaskiyo gaskiyo tun daga ijabai zai dabar ja su kuma na ra'ayin alam tara ila almala'i min bani isra'ila ko no ce ci ga yace bane isra'ila ce na san qataltum nafsan fadaratum ha, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun ya zawu ya ci fiye magata doji ɗana mai ya fiye so na to ci gowatiya ko a annabi a ci gaga lanin kwazu a sunan kwanan suku tsofa kun na duribu bi ba da yi gagan illa sashiyan da kanan kwanan lele don tsare su ci ne nan a da mai laudin sakofe da zaun ci rayu ka zalika yi illa almota ta yasa koyar da rayu a she zaga su sakogun da rayu annabi ibrahim alayhi salam bi rabi arini kai fatu ilimota to ce lawo mi ke wadin rai da ka kala wa lam tunu so koga waji imani an kala bala ngo wani imani ji walakin li yatma inna qalbi amma yabudi yan bayan wure mun je ta ci ki ci be ki so ci gan so ci agun gan ko arba'atan min at-tayri la e eh, lu juguniwa wala ba ko wọláwọn sọfí sọfí wọláwọn ojú ọ̀nà lóṣì wọ̀jẹ́ lè jẹ́ bẹ̀lín mi níhun nàíjíríà òǹtulúlú gúnpẹ̀ fún mọ̀dùhún náwó tí mo yá àti na àdàbí ṣẹ́ṣì dánráyì ya wakan da zai mara alaƙar a kawo ya tun shi zai lawa da mauti ha ko فما تولى مئات عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم zanen gojin da cizon zan ejin wuce ba ta ma waji irin annayi ya zai lawo ba da motiya na ji abai kisa kwa na ra'ayi don bayan a tuna mutum wuce bai da fa ma ta wula mai hata amin sako fiye wuye ya shi tun sun ma ba sa sakwaci bai don ra'ayi a sha sakwai dan zarayin ga tuna ko wajen buga da zannan Kaku kakunan wani ganna na wunde to ta tagi sai ci miwa ga kam labista ya faguke waje da abu da kala yau man au ba da yau min wani lega fuweni ko masashi ya fuweni au ba da yau min kala ban labista mai hata amin ne ya shi coji na abin nabo fanzur ila ta kawai shi rabi kalam ya ta sana can gici wale to na wafi nan jaki kibin su ku ciki ya gungun wuzur ila himarika shi ta ta yi wale kai fanon shi zuha sun suwa lahma ke yadin ra'ayi dai ce a kuto na kan yi kubunan su ku ya cuta ta ta yi da ra'ayi ko kirsa jami'a jama'a nufin musa ke da na biya na jigan lan na da lakata na rallaha jihara ya ji imana sai gali su ya yabe sai gali su kwaye eyebe fa kazat kuma sa'iqatu wa antum tanzurun sa'iqa ta zama ce batala sa'iqa babun no ya jeli summa ba'asnakum min ba'di mautikum yace idan rai zuma ya jeli ebo ebo yaje ebo ya tuci ebo go zaga agudan rai والبعث بعد الموت وعد صادق بإعادة الأرواح في الأبدان والبعث على ذلك بعد الموت زميا جليو وعد الكوليو يو صادق نيغسيانا بإعادة الأرواح أغر رايج لداج بجني في الأبدان دعدنا كون لغة البعث نيغسيا نقول جيغاني أكو أما غاكي بفي كفو a sha nafku fi suri na ji ne waga ya zo la imani daga wucin wani fiha hafi suri fasa ika man fi samawa ce wa man fil ardi illa man sha Allah a take ya fi bai fi babe sun manufi fi ukura fa hun kiyamun yanzurun faya kumun nasu min kuburihim li rabbil alamin yana ki ma'ana kina kabara abu ya tuna jihali ta bata na ganci ngoyi nguyo ko hufatan bilani al iza ja dazan da bebi ci a je da uratan bila siyab tu a je tufuwa gurin lambila khitan ibadu e a ja kaciya kama bada ana awwala harkin nu'iduhu ke mina su ko caca bayan halitta na gan wa luje bajiyo wa dan na to ci ga alikoli yo ta ci bo inna kunna a ci gaga yajin to ga wa aga zo an yi bata ki إذا زمان تعفيد من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل زي ما يكينا باني يليجنا بمتو على كل يونا تويتي جنا تويتي ماغا سياتا annabi ga wani mantan shakku an wil e zama fari na kiya kayin la kayin ci kayin tiyana wa annabi Muhammad amma nga na kin ya liya na bi musa yi wangwa sun kai matumin kawai mu lashi kwano na kin kewu kan sakatu yan mafaru mu ci gadin Allah wa lamu ku yo ko bugu e a gazan duwa na ke wala ka ji tumuna furadan kama halaka na kum a wala marra ba ta yada ba ta yi ninni ke mina ji halitta yana in kullu man fi samawa a ardi halitta duwa na sama bikin yana illa ati rahmani abda da batu rahmani wuji wa kum ati yawmal qiyamati fardan zandon da ma be ba so yi bi on yo on la tugni maulan an maulin mi jẹ ǹdẹ́ ọ̀gá ǹgá sẹ́ẹ̀fù mi ǹgá àgọ́míyàn àà ẹfọ́ e alìkíyàmí ó ti yau mai sírù ilmar'u min àkíhì wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani yau ma mai e fana ya sírù ilmar'u ya e za sai bici min abihi ko min akhihi wa sai bici daga bayan yi wani wa ummihi to ba nubo wa abihi to ba buma likulli mri'in minhum zando min abu yau mai zai fa wace sha'anun yuguni wa dena kun kenan gbogbo ga ijo egi wele gan kawo ga su zane alifo da ijo ne egi wannan ko mashin wai lazo wajila ta mashin bo mota wai lazo wajila ta wajila ta wajila ku mota ni mu kashi wo lo ba lo wula ta pa pa ta kiyo wallahu efu alkiya be bedonu wa ga baba ya milada ni o ma yuwa hmm. ijo waje o kashi mm. to ne wa jirzo wa no go lalaka ya fa alkiya mai be da wani wa da kala da ni no ga tare wina kai wuce no mo yoyi je pati no wa go ga baba daga na waje kan mm. ya mi jo na gola daga fa fi bulu aljanna mm e ba be mi jo dalin dalin nan na mi love wa kai malam wallahi ina son ka ba ta ya wuce ji fi jo ta fi alkiya ga dabe zandoro a wani wo nga malawa je dole zandoro jibutu ya so yace wala kad ba asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taguta nabi ga haqqul lahi alal ibadi hakin ya sokota cin ya wujo an ya buduhu ezu jibutu ya so yace wala yushriku bi sha magalen noro fa so yace ba cima e daga gangwa gangwa ya ju anabi nu ga ga jure ìdàdígà àjíkìní wẹ́ àjí ó gẹ́gbẹ́ ní ẹjí méjì wù tẹ́ àsọ̀kọ́ ọmọ gbà sọ̀kọ́ àná mi láwọn sèvà níbi ní owó ní ayé o ọmọ ẹjí náà ìzàmọ́gá àṣíṣe ń tàfẹ́pẹ̀ gan mídédé jí ní ìdàkíríkí ní ẹgbẹ́gbẹ́ ẹjí ó ti gámi gan wá àní ibrahim ká àti ìrájì yẹn bàbú wọ́n fáàlì kíá ni má ẹjí àwọn ìzàmọ́gá àṣíṣe ń tàfẹ́ jìgẹ́ ẹgbẹ́ ní ẹjẹ́ òun dé yín náà kwenda iga chincha fedi ya bwana die ba unza guru yone evugo to bo unu kinkiri ke ba mu tiga un save da ne bi nu da ne bi lu ti ga ni aji save a aji ya re e da ma ga chincha fe pagan imi un ga un save e bwana imi da kirki na da imi firawo ne ga firawo ne save garaba allah matan lazina amanu mura ta firawo ne ko ضرب الله الذي ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة فرعون ta, ta تجي daina زون امرأة نو امرأة نو تين كانتا تعبدين من عبادنا صالحين فخانتا ما فلم يغني عنهما من الله شيئا ebogo yazo be careful gashi shi wafe fiye dangi mai fa'al kiyami ga dabe Ka ya ji ta sai ci gani a dangi wuce ga ba al'akillah ba zuhum libadin adu masayi shi ba sai fa'al kiyami a gashi inda kwanza ya gada da sun so ya cina ifuwa da kiya mi gada bai la an saba bai nan nan yiga ake ya bugo wata zawadu fa inna khaira zadi ataqwa azwa zana zana mai alkhairi ganin su kun ngayi da sun so ya ce a ne zando na kin guruntu wabe je na wabe be wayan wabe be fulaya wabe be wanda wuya yan wabe be shotinika yan wabe be skate yan wabe be wani yan doro ya kai shi wabe bayan ba za ba a shi a gawa ke je bulu ba to wabe na wabe kaciya ya ajin wabe je ba kaciya bugu a shi gawa je bulu ba to yato babu kaciya yanzu nan ga je ba da ba to yato babu kaciya ìṣòro gábà ibẹ̀ ní ìlànà àfẹ́ tí wọ́n ṣe lè. a ṣe ẹ̀rọ àti ẹ̀jìn bá pé òun mẹ́tí ní dé ẹ̀jìn nàmọ́sàkó ya za ta yi nika abuci wunde mai gidin wagon wuji uji ko da fi mu liyo un zuka shi un zuwa un ji kaza ka wani hakin ga ta efu a rikiya min ga dabe na anabi ga yushiru na so fatan uratan gulanin na na ya shagari jalan wani sa to baji ji to yin zagi anabi ga to ba ji to yin zagi na na shaga anabi to baji ji to yin zagi anabi ga to ba ji to yin zagi nga anabi a sai bace wani dan gallan bari da tsanani gashi wani mini maji iman bi sahaifi la amali nani bi sahaif alaman littafi na jakayar fi banar kyauta biliyamin a laye zanwaci gwagware aumin wara izuhuri shimal, ko zanwaci ago daga zumawa bi gwagwafi fa amma man uciya kitaba biyamini a na ga littafi laye gwagware nan fa sofa yawa sabu sabon yasira zan aje sabi da sauki wa yanqalibu ila ahlihi masrura kuma ga aje bada ba za mu shi biyan ba fa wa amma man utiya kitabu wa ra'a zahri ana magana ni ta fi la yun bi e gwazu mu na sugun fa sawfa yad'u subura sannan wa fe ti e tsogoko wa yasla sa'ira ma da inayan sa'ir a shawa ne ga a ganita fi fa'al kiyami wai dai ijo etun do na ye lona bi ne shi ye gane ya luka ya ma alfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid e fal kiya mi gada bi etun na ja kato wa mi tedi ne ba ta wa buli ta ci wo ali ati ga don go ma li hada alkitab la yukadiru saghiratan wala kabiratan illa asaha kila li ta nan to ci tengi to mu ci ko wani ko? wani babu ga un pipu wuce cin zagin mace le shi yake cin kawai ne kun bana ashin no fo wuce na gaskiya lokaci sallah ajin mafi ba zabe bai wuce magana kin gaskiya yawa ne bo ne za a flow ya ga kanga bana wadda yana wadda shanin wadana wafe te mai sallah su ci feto gizashi goga ilan lamam hana ẹgbìnà láàájí mi ò yà ní ọ̀gá ẹgbìn ọ̀gúrú aga àyàwọn fẹ́ dàlílé obìnrin ń bá náà wọ́n fẹ́ ìdàjí káàkiri ọmọdé dàlílé à ń náà àti wọ́n fẹ́ pẹ̀tẹ̀ wíìdì fẹ́ jẹ́ náà yóò ní ọ̀gá fún àlìkí àgbà ọ̀fẹ́ ìdí gẹ́ ndó rẹ̀ tẹ́kì à ń náà lèyọ fẹ́ jí tó kó ọtí fẹ́ jẹ́ ayín tí náà ń tọ́ dáná mà lẹ́jìmọ̀ wọ́n ń zato jeje na mafi ne ba za yi na sukun ina ne, ka mutu ba na ma ka ba ne ke na ma mutu ba na ma sala na mafi lawaci majin kaza na mutu da na ma kura na mafi ba na mutu da na ma An annan mimanci kulo ku jina mafi na, mutu da na ma ya ba bai mina goga an kan bibin tare na mutu da na ma ya bugo na yau mu wa ga umma ke to dalili ya musulunci ne mun take yadda na ma energy shi dai dia wa ki fiye yi zaji je yi mun to mu rogan yan na luwa na mun to dana ma no le ko yin na shi bayani e zaga biyo ga ga yin na lauza fa alkiyami e za bi ya zun wajin taru da man ka ne min bilahi yau, yawmil akhir fal kula khairan awliya su lan gaji man bisa ko fa ta mun ga kar ko mun susu azun wayu dare kulli lil mu'minina yagudu min absari mu yafazu furujin ga mu'mini ja waya da ma wal faraja sa azun wa laura mu dare ga ji zan do ci luwan nan re azun wa ba ku dare azu ga biara mu yi azu ga bi eyi azu ga bi duke ku yi azu ga bi ribagi

a pawo na kacha labari na jiga cikin ya kuyo ko ranar ci agwali wawuwa a lura jo ci ma agwali ta wawuwa a kan ga dejo allah kiyaye mu wa kullu insanin zawangin dondo azamna wa ta'ira fi unuki wa nukhriju law yawm al-qiyamati e fa qiyami ya lati yi kitaban littafi na yalqaw wa gumbi manshura guga shi bana ikra kitabaka ba litafi wato kafa bi nafsika yawma alayka fi bayina ga wato ajmino isabi wa wani minu bil mawazini ya yi ma jiga sun wadan bu ya ni a gula bi to da uyau mal mace a gula bi faliki kiyam falatu zamu nafsun shai'a adira na a ji zalunci na faman ya man miskala zarratin khairan yara ana latun alkhairi ka miskala zarratin wa lewuye wa man ya man miskala zarratin sharran yara ana ma ke latun sharri ka miskala zarratin wa ke jike wa ke lewuye e bogo e zudo tu kirki aga tun wala bi ta ga ta tun bo riwaya jibi ganza na tun ga latun ga ta tun bo

sabe ki sai mutane diga ta zo hakuna min jikati sa kai ya mata mai bane bici wara gina lahu ma fil mizani asqalu min jabal uhud aga bici na lata tun wa fali kiyayi wa lube ga fakin uhud ruwaya ke biga yana ga ta tun wani litafi ne tun ya tun zaga banin yabo hadisin albitaka zan wuce a duk fali kiyami a sai le tun da jeme yi ugun yawun na bai gano tun da jeme bai ni bo wa sai le gan gajin alaka to ci a gangan wadda tun kirkin doci da bai yi ma a jin zalunca a cala bi ta katu ka din da ce na babu ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah a caluta sun ci ranar bata jiki ranar bata ji a caluta aljanna àti ẹ̀dẹ́ rò wáyé jù kí ẹ̀rẹ́ gẹ́gẹ́ ẹ̀tún oúnjẹ ọ̀tọ́rọ̀ àdíkí ọ̀ ǹgá àkópẹ́wò pàtà ìlú láì máa ní ojú ìbìnrin mìíràn ní oúnjẹ kẹfàtà ní ẹbùn àníbi oúnjẹ gbagúbà ẹbùn sallam gan ta ne kalima guba khafifata ni alalisa ni unfajin taro sakilata ne filmiza ni umarlu yagula ta sun wani ilar rahmani ɗan turamani mai wau subhanallah alazim faman ya amal miskala zarratin khairan yara ana halitta yi miskala zarra ya alkhairi na wale wa man ya amal miskala zarratin sharran yara sannan magalo ta yi miskala zarratin shiri na wale faman sakulat mawazinu sannan tun gano iya tun gudu na fa'ula ika humul muflihun zawon shiga ya zai jagan kwanan a ga ya jadin rabbanu su shafi da mini abu wa man khaffat mawazinuhu sannan matun ga nga fana fa ulai ka ga jama'a na ji khasiru anfusahum ajin asara yati can fi jahannama khalidun adaba gigan da ne jahannama wannan ngo ne ko zai ji adaba gigan ne ne jahannama wannan kai zai ji lotun kafirci da ya tuye shirka ko da ya tuye munafinci ya aqida ko aji imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sako ma'ajiya nan ga safin daga na aje yi imani a nan a galo nan a ya zuwa amma zai ji gai arul kabairi mi umari mumin sa sana finari la yu khalladuna idza matu wa hum wahiduna al imam tahawi ga wa arul kabairi zai lotu kabairi nan min ummati muhammadin daga aluma annabi wannan finari la yu khalladuna ko ne ya ji annamu a daga dagigen na felwa iza ma tuwa humu wahiduna a da ke da aka ji jihadi da mai be tauhidi na kuma yau wale fada bayani ko gada ne ciyan daga ganna ko talfa wujuwa umun nar wa ha kalifun manja man ja na ci na ya batun kirki nan wallahu ashura misali ya ga ya toce zabatun ba da shi har zugu wa man ya ake A ana batun da na ma dai da za a illa ha adiyar na ga gbana sai da shi wucin wa hum la yuzlamun amma jan zalunta ya bugo ya zulo kirki ya zujiki ya zulo tun kirki da na ga daɗa ijo ne fuhar kiyami wa da izza kuyo kun ga da kiyo ga da cin zanen man gane tiwuye ijo ne fa alkiyami ga agba a ne biga asna inda Allah ya rajulun ta samari malikil amlaki Zane agba gan wuce a jin ci ga fa alkiyami zanen ga iminu ga ya tiwuye tiwuye nan rajira ne ako zanen ga finge ijo ne wa da fi fa alkiyami ya wani shari'a alhamra fi dina zanen ga finge ijo ne wa da fi fa alkiyami ya rajira ne ako zane gaza wuyi jonin efu alkiyami gada bi zane wu na gagwa sun caga ya rabe so ko za fi makatala ni zane ga kilu cani wo mun caga katal tuli ta kuna li zaki li fulani mu wai bai zulu fe da kazan e ba mu li tulu fe da kazan e ba da kazan lu je governor e ba da kazan lu je tsaye ba da kazan lu je kazan fa yabo e abi ismi a cikin ne zane ku ba ke zane a cikin wula da su zane ga ya gibiyan na ya gai shi wani sakwa gabiya na wai wane fi halkiya ne wuyo zane ga ya je kungi taimako nan wuce don yanin a na digan wubiyo gani walo nan ana wa kafin liyatin fil jannati ka hatai ne ni biya zane layar yadda kungi na gani yalo nan ebogo etu zane gagba alkur'anu jonin muce qur'an majji qur'an ku fiti muce nabi alkur'anu majji akida wangi nan muce mai tuba wa nabi nan efu alkiyami gada be a gumugan su su gba alkur'ani kama kun ta turo kilu su duniya kin no fe gba alkur'anu tun daga jonin wole e gagbu jiga jiki anin nga biyani dana da na ga su shahidi jo ya ya musulunci wani fitan na wariji ya jina nan wọ́n jí gáni ọkọ́ ẹfọ́ àríkíyà ní gádàbí wọ́n àti èbí ẹjà ní ẹtìyàn wọ́n ẹjà kọ́lẹ̀ ní ẹtìyàn wọ́n ẹkọ́lẹ̀ ẹjà wọ́n rí okò rí okò ẹ̀kan di Allahumma labbaika labbaika la shirika laka labbaika inna alhamda wa mata laka walmul. la sharika lak kiji na dana ta eh, tuwan yin zaji bi ma'ana dai sai eh, zaga lutu mai ya'mal miskala zarratin khairan yara wa mai ya'mal miskala zarratin sharran yara ku yoku so insha Allah ta'ala iga ka tungi babon nan sai ci mai ji zai ndoro zalunci wala yazlimu rabbuka ahada to yace wai zandoro zalunta inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tazalimu na zalunta lajin harama ta cimi mu lajin haram ta kani ebo ebo ga ga zalunci ma ta fali ya mi ga dabe gabba yi to jika ke jiriya yo wa tukallimuna aidihim wa tashadu arjuluhum bima kanu yaktubun ga ka ti wannan wani ga dinin Allah ba mu lada wani ga cin bishin Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh